Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da da sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa hausa. amurka.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makeri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji nasarorin da sabon farmakin da hedikwatar tsaron Najeriya ta kaddamar mai taken Operation 77 a fadin kasar. Sai kuma wani rangadi da sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Imo ya yi na faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya haka kuma za mu kawo muku tattaunawa da shugaban kwamitin da shugaba buhari ya kafa don samu hanyar rage cunkoso a gidajen yari daga nan kuma maryam dauda za ta shigo mana da shirinta na kallabi tsakanin rawuna sai kuma shirin jaridan amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana samma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya makiri. masu bincike sun bayyana kwarin gwiwa su cewa za su gano waɗanda suka aiki da bababamai guda goma ga wasu shahararrun 'yan jam'iyyar democrat kuma masu kallamirin shugaban amurka donald trump kwamishinan 'yan sandan birnin new york james o'neill ya faɗa manema labarai a jiya alhamis cewa an kai abubuwan fashewar da aka tattara zuwa ɗakin gwaji na hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a tashar da ke tashar sojan ruwa da ke yankin kwantiko da a jihar virginia masu binciken sun mayar da hankali ne sosai a kudancin jihar florida inda suke sa ran a nan ne aka harhaɗa abubuwan fashewar a cewar rahotannin kafafen yada labarai shugaban amurka donald trump ya zargi kafafen yada labaran da haddasa fushi a cikin yanayin siyasar amurka yana mai cewa hakan ne ya kai ga abin da aka ɗauka wani hushi ko kuma yunkuri na kisan shahararrun mutane a amurkan. saudi arabia ta ce ta sake canja bayaninta kan kisar dan jaridanta na da ake kira kamal jamal kashogi a cikin ofishin jakadancinta da ke istanbul tana mai cewa ta yarda an shirya kisan ne kafin aiwatarwa dangane da bayani da ta samu daga kasar turkiya sanarwar jiya alhamis din da kamfanin dillancin labaran saudi arabia ya buga babban lauyan kasar ne ya fitar da ita abin da har yanzu ba a gane ba shine wane ne ya shirya wannan kisar sanar wanda ta ce babban lauyan yana ci gaba da bincike akan mutanen da ake zargi domin kammala shirin tabbatar da hukunci saudiya ta kori wasu jami'anta guda biyar dangane da kisar kana ta kama mutane goma sha takwas masu suka daga kasashen duniya ciki har da kasar amurka wanda shugabanta donald trump yake cewa wato shugaban saudiya da yarima mai jiran gado muhammad bin salman su ne alhakin kisan yara ta a wuyansu duban mutane suka arce daga gidajensu a yankin masu amfani da harshen ingilishi na kamaru mai fama da tashin hankali kafin zaben kasar na ranar bakwai ga watan oktoba yanzu wasu sun fara komawa gida amma kuma an koda gidajensu da ƙauyukansu. 'yan aware masu fafutukan balle yankin ingilishi daga kasar kamaru sun lashe takobin hana gudanar da zaɓe a yankin arewa maso yammaci da yankin kudu maso yammacin kamaru suna kuma kai hare-hare akan rufunan zaɓe a ranar zaɓen emmanuel choyi shine magajin garin gundumar indu wanda ya hada da ngarum ya ce bayan zaben gwamnati ta umarci sojoji suna kai hari a kan yankin da ake zaton babban tungar 'yan awalid ne ya ce an kashe mutane da dama kada sojoji da su 'yan awarin masu kona gidajen mutane ya ce gwamnati tana kai hare-hare a kan mutane da suke nemar wa yankin kudancin kamaru 'yancin cin gashin kai a gundumar indu da ya hada da garum kenan wato an kashe wani babban soja da wasu jami'an sojoji an kuma kashe fararen hula har ma da wani kansila na karamin hukumar yankin bancin kashe su an kona musu gidaje su da kansu ma an kona gawarwakin su wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce an kashe akalla mutane 400 kana wasu dubun dubata sun arce daga gidajensu kuma akalla mutane 24,000 sun gudu zuwa cikin najeriya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan majalisar dokokin kasar habasha sun zaɓi shahali wek zaudi wato macin farko a matsayin shugaban kasar wannan matsayi dai na tsayin na jikana yika ne amma duk da haka mai magana da yawan firaminista abi ahmed ya kira wannan matakin babban tarihi kuma ya ce hakan na nufin mata na da muhimmiyar rawa da za su taka a siyasar habasha nadin da aka yi wa sahali wek a jiya alhamis ya biyo bayan garan bawul da prime minister kasar abi ahmed ya yi a majalisar ministocinsa wanda ya sa aka kai ga ainihin wato nada mata da suka kai kashi hamsin a mukaman gwamnati labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka anan washington dc adalla headquarters tsaron Najeriya ta ce ta samu nasarori tun bayan da ta kaddamar da sabon farmakin nan mai taken Operation 777 kamar yadda za ku ji karin bayani daga Hassan Mai na kaina. Daraktan labarai na hedkwatar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ya taɓo aikace-aikace da sojojin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na ƙasar. tare da ɗaukar lokaci mai tsawo yana fayyace manufofin sabon farmakin nan da suka kaddamar mai take Operation 777. Operation 777 da aka kaddamar ran goma ga watan Oktoban wannan shekara na da zumar tabbatar da wanzar da kyakkyawan yanayin zamantakewa da na tattalin arziki kare 'yan Najeriya da kuma dakile kai kuma 'yan bindiga daɗi zuwa sauran yankunan da ke zaune lafiya a kuma mai da nutsuwa a wuraren da ke fama da matsaloli musamman ga waɗanda rikice-rikice ya da su sansanin 'yan gudun hijira da a halin yanzu ake sake da su gidajensu. General John Agim ya ce Operation 777 na samun nasara sosai a daidai wannan lokaci. In the last embark on Operation 777. Cikin makonni biyu da kaddamar da shirin na Operation 777 an kwato makamai masu yawan gaske da ma karin wasu manyan bindigogi da harsasai. An kashe da dama daga cikin ɓata gari yayin kuma da aka kama wasu masu yawan gaske. Alal misali a jihar Benue kadai farmakin Operation 777 ya dira a sansanin jagorar matsafan nan da ake kira Gana inda aka halaka wasu 'yan bindigarsa guda goma sha biyar a ciki har da matarsa. Ko da yake ce shi gana ya tsere amma dai a halin yanzu dakaru sun bi shi kuma suna neman sarwa a jallo kuma tuni har kimanin yan gudun hijira dubu ashirin da bakwai daga cikin dubu talatin da hudu da ke sansanin yan gudun hijira da ke a yin sun koma gidajensu kakakin hedikwatar tsaron najeriya ya ce sun kuma kwato dukiyoyin jama'a da dama daga hannun yan bindiga a halin yanzu Kimanin shanu 419 da aka sace ne sojojinmu suka kwato su da kuma tumaki 401 da da kuma awakai sama da guda 100 kuma an mika su ga kwamitin da aka kafa don shi kuma zai hannanta su ga masu su. Abin bakin ciki a nan mun rasa sojojinmu guda biyu an raunata guda biyu kana wasu dakarun biyu sun bata. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wai mutuwa mai To a gaida Hassan mai na kaina, to har yanzu dai muna kan batun tsaro inda a wannan karin wakilin murya Amurka Alphonsus Okurigwe ya zanta da kwamishinan 'yan sandan jihar Imo Malam da Zuki Galadanci wanda ya kammala wani rangadi a jihar kamar yadda za ku ji karin bayani daga bakinsa. abin da ya jawo wannan tafiya shine don in zo in gane ido na na farko abin da ma'aikatan tsaro suke yi jihar imo an raba ta kashi uku akwai okibe zone akwai olu akwai oware to dalilin wannan tafiya ta wake na daya na biyu kuma dan tabbatar da haɗin kai ga dukkan jami'an tsaro mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tabbatar tsaro ya wanzu sannan na uku kuma in ga mutanen gari wanda duk ya kamata da kowane shiya-shiya da suke kamar hausa community kamar mutanen masu shari'a kamar 'yan jarida kamar sarakuna kamar mutane masu duka babura 'yan kasuwa duk dai wanda ya kamata don in zo in gaya musu abin da ya kawo nan su ganna su sani su sani cewa yanzu ba aikin 'yan sanda ana yin sa ne tare da jama'a shine tsarin sabon salo wanda ya fito na aikin 'yan sanda tare da jama'a shi wannan aiki to bai yiwuwa sai da mutanen gari kowa ana so ya gane cewa ya ga wani abu ya faɗa wato see something say something change begins with me dole ne mutane su kula kai ne madubi na ne ko madubin ka ne in ga kana yin wani abu ba daidai ba in ga hukuma in ga wani abu wanda ba daidai ba in ga hukuma to saboda kar a samu mushkila ta ce wani ya ce a'a na faɗa an zo an tona man asiri na samu na shiga cikin rigima ko na shiga cikin matsala dalilin wannan yasa sai na ba da namba ta wato tarho wato GSM tawa da red wanda kowa zai iya aikawa amma SMS only wato message rubuta duk abin da yake damun su ko kuma duk wani information wani labari da ke shi wanda zai jawo wanzar tsaro da zaman lafiya ko kuma wani zalunta sa wanda aka zalunce shi na ganin an zalunce shi to ya rubuta insha Allah za mu bi masa haƙƙinsa to wannan abin da ya kawo ni kenan To da la'agai da Alphonsus Okurugwe. Kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin neman hanyoyin da za a rage cunkoso a gidajen yari. Kwamitin ya zagaya dukkan gidajen yarin kasar ya kuma zanta da masu ruwa da tsaki don shawo kan wannan matsala kamar yadda za ku ji daga bakin shugaban kwamitin mai shari'a Ishak Bello a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. mun samu damar sallama mutane da dama don rage cinkoso din wanda suka cancanci haka bisa ka'idojin da aka shimfiɗa mana kuma ya zama buɗin idanu a gare mu hadde ne wanda nake cikin aikin shari'a akan wayansu matsaloli ko dai rashin sanin aiki ne ga masu shari'a da suka yi ta wayansu abubuwan da basu dace ba wanda taimaka ma cinkoson gidan yari din irin wayannan matsalolin da muka gani suna nan mun rubuta su kuma mun sa su cikin littafi wadda hukumar da nauyin ilmantar da masu shari'a ke kanta za mu miƙa masu don saboda gyare-gyare a tara irin wa'annan rukunin alƙalan don a yi masu kyakkyawan training don su fahimci alƙiblar lamari kuma mun fahimci sigan zama da kuma maganan kayan ayyuka wanda za a koya musu training ko carpentry ko tailoring da yin sabulu dinnan da mai in ka shiga ka mai koyi ka ga yadda mutanen suke yin mai da shell talks ne da insecticides da fenti irin wannan ita kanta ma wani sama da outfit da fentin da suka yi ne ake yin fentin sai abin ya baka mamaki a dunkule me kuka fahimta ke sanya ake samun irin wannan wannan cunkoson a gidajen yari da har ya kai sai an kafa kwamiti domin ya warware shi kaga rashin gama bincike da wuri yana haifar da cunkoso wa'yansu binciken kuma saboda ai masu binciken adalci idan abin da ya shafi sai an tafi laboratory ne inda ake gwaje-gwaje yanzu in aka samu mutum da ganye ana zaton indian hem ne zato ne domin tana yawa buhun shuwaka ne ko ko buhun ogu ne to sai an je laboratory an sa ma'auni an tabbatar da cewa to duka duka laboratory a kasan guda nawa yake da su ba su wuce uku ba kuma inda ake examine in bindiga ne aka ce an yi amfani da ita ita ma sai an je examine ɗinta a tabbatar ita aka yi amfani da ita bullet din nan ne aka how many laboratories muke da su ɗaya kenan son zuciya ma yana iya kawo cinkoson kotu rashin kuma watakila matsalar ci hanci da rashawa shi ma ya shi ne son zuciyan kenan eh son zuciyan kenan son zuciyan yana iya ko dai kana tsoron wani kana tsoron kada ka ɗauki mataki ka yanke hukunci masa ko wani nasa eh, kana tunanin akwai wani abin da zai iya yi maka kaga sun zuciya ne nan baka yi amfani da doka yadda ta kamata ba ko kuma baka san dokan ba shi ma tawaya ne mai shari'a ishak bello kenan shugaban hukumar shari'a ta yankin babban birnin tarihin najeriya abuja kuma shugaban kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa domin fitowa da hanyoyi da tsare-tsaren da za a bi gurin rage cunkoso a gidajen yari na najeriya umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya alkali nura da duniya shari'a yau tana ta kowa da ta kare da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina To a gaida Umar Faruk Musa kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. yi layi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafin roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege daɗa wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai, sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizon To har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da Munira Suleiman Tanimu, matashiyar da ke taka rawa a fagen siyasa. Ko da yake dai, Munira bata samu nasarar lashe zaben fidda gwani da aka yi ba, matashiyar ta yi iya ƙoƙarinta. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ƙarashin hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. kamar wani kira zaki yi ga mata ko kuma in ce kafin mu je ga kiran da zaki yi mata ta wani hanyoyi ne kike gani ya kamata 'yan siyasa da gwamnati da masu hannu da shuni za su iya taimakawa mata wannan harka dai na mata gwamnati suna daidai su amma gaskiya sai an ƙara dagewa duk wani abu da duk wani matsala da duk wani korafi da duk wani wane ne duk a wurin mata yake karewa wato matan ne ba a cika ɗauka cewa za su iya taɓuka wani abin da maza suke iya yi ba to kuma wannan gaskiya ba gaskiya ba ne yanda a cikin mazan akwai wanda suke dagewa suna kokari akwai kuma wanda ba sa iyawa haka kazalika a cikin mata ma akwai wanda za su iya akwai wanda ba sa iyawa to ni yana roƙon gwamnati da cewa lalle lalle ta ƙara dubawa ta ƙara mata a cikin wannan harka ta gwamnati domin a haɗa kai da su a kawo ci gaba wanda ake so a wannan ƙasa. roƙon da nake yi kenan. To su kuma mata wani kira za ki yi gare su da ma sauran matasa da ke jin ki yanzu haka? alhamdulillah ina kiran mata yan uwana su tsaya ɗan daka su samu sana'in su san me suke yi a rayuwa. Ko a matan aure da dama akwai sana'o'i da za su yi daga gida. amma ba aure ne da ke ba gidan iyayen ciki akwai sana'o'i da za su yi daga gidan iyayen ni dai shawarar da nake ba su kawai su samu abin yi in suna da abin yi to matsalolin da muke samu a yawancin najeriya musamman ta fannin rabuwar auren da ake yi hmm. duka irin wannan zamantakewan rayuwa da ake fama da shi da wannan dukka akan waɗannan matsalolin ne duk kalubalen akan irin waɗannan abin to yana kara wa mace kima a ce yau kin tashi kina da sana'ar yi ko ba za ki fita ba kina yin wani abu wallahi zai ɗauke miki damuwa ta yawa a rayuwarsu amma kin kwallafa rai komai sai mijinki duk abin da yake yi ma idan ki na kan shi da sauransu duk matsaloli za ki samu hmm. saboda haka kullum kira nake ga mata cewa lalle lalle mata su samu abin yi da zai taimake su ya taimake rayuwarsu ya taimake 'ya'yansu ya kuma taimake duk wani abu da suke ciki wannan haka na rayuwa gaba ɗaya su ma matasan su yi masana'a ne ba inda aka ce kasuwanci sai shekara kaza ko shekara kaza Ko komai yaya ne ka nemi wani abu ka fara in kana da sana'anka kana da rufin asirinka ko yanayin rayuwar ma da inda kake tafiyar da mutane ma kai ma kanka za ka ga canji a rayuwarka abin da nake kirawa mata kenan da kuma yan uwana matasa to me ce babban matsalar ki a harkar nan ta siyasa wannan tambaya ta ke mai kyau ce gaskiya wannan harka yana da wahala sosai Kuma matsalar da muke fama da shi a siyasa harkan tana da yaudara, harkan tana da abubuwa da dama tare da ita. Kina gani mata na ba 'yan uwansu gudunmuwa ko kwarin gwiwa yadda ya kamata idan suka tsaya takara? Wannan zan ce miki a'a. Ai duk macen ma da ta taso tana irin wannan abun ai ta hasada ma ya fi yawa ga mata 'yan uwanta. Saboda za su dinga tunani to sai ita ke kaɗai ke aka zaɓa ki komai ke ce Allah zai ba komai da komai ai kishin ki suke yi kuma ko raɓan ki ma ba sa so sana dinga yi to ga marasa hankali ha ga masu hankali kuma alfahari suke yi da ke suna nuna wa duniya suna tare da ke kuma suna son ki kuma suna ƙara ba shi goyon baya abin ta kashi kashi ne yanda wasu mazan ba sa son wannan abu aka wasu mazan suke so yanda wasu matan ba sa so saboda ci gaba a wata amace a wurin wata amace bakin ciki ne ci gaba wannan kuma wasu sa'in kuma za ki ga wasu matan suna so ni dai gaskiya alhamdulillah waɗanda suka fi son wannan tafiya na da sauransu mata ne da dama sun fi matan sun fi yawa a bisa matan da ba sa so. To irin waɗannan matan sukan nuna kishin su ne a fili ko kuwa? Ai ba wai za su fito su nuna miki ba sa so ne kuma ai ba wai takaranki bane ma damuwarsu. Gaba ɗaya ɗaukakan da Allah ya baki ko ya maki sai su ana sir shi ko kuma ana nuna miki cewa kamar akwai dai abubuwa da kin gane mm. wannan kuma kishi ne na ya mace kuma ba za ta taɓa iya hanawa ba ba za ka iya hanawa ba wasu kuma suna son ka suna sha'awan ma su zo kusa da kai wasu kuma ba sa son ka to yanayi ne na rayuwa wanda ba mu isa mu canza shi ba tun ba wannan zamanin ba an daɗe ana yi tun lokacin zamanin annabawa to biyu babu abin da za mu iya yi sai dai kai ta addu'a kana kare kanka saboda harshen wani zai iya maka illa a rayuwanka. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Munira Suleiman Tanimu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridan Amurka. jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Inda hukumar leƙen asiri ta Amurka ta wallafa cewa ta tafke wasu saƙonni biyu da suke zargin cewa watakila suna kunshe da bama-bamai da aka aika ɗaya zuwa ga tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Ɗaya na biyun kuma an aika shi zuwa ga tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. sanarwar da hukumar ta bada ta ce a ranar laraba ta gano sakon da aka aika wa hillary clinton rahotannin farko da aka so soma samu sun ce an gane kunshin sakon ne da aka aika zuwa adireshin hillary clinton a gidanta da ke birnin new york jaridar new york times din ta ce sakon da aka gani a kusa da gidan hillary clinton din yayi kama da sakon da aka aika a gidan tsohon shugaban kasan amurka barack obama a washington dc duk a ranar laraban ne da yamma aka ƙara aika wannan sakon a gidan babban talabijin na cnn da ke birnin new york ɗin yanzu kuma bari mu je ga jaridar jihar south carolina inda ta bayyana labarin wanda ya lashe cacar nan ta amurka wacce ake yi shekara-shekara wani ɗan jihar south carolina ne wanda ba a bayyana sunan shi ba saboda tsaro inda a yanzu zai zama ɗaya daga cikin manyan masu kuɗin amurka yayin da ya samu sa'ar lashe dala amurka biliyan ɗaya da rabi yanzu bari mu leƙa jaridar express ta maryland inda aka rubuta labarin wani matashi ɗan shekaru sha takwas wanda aka kama shi da laifin tada hankulan jama'a 'yan sandan ƙaramar hukumar montgomery sun cafke wannan yaron mai suna louis amilar cabrera bayan ya nuna wani hotonsa a shafinsa na sada zumunta yana rike da wata babbar bindiga kuma ya yi furuci kamar haka mai harbin 'yan makaranta daman sau da yawa abokan karatunsa sun ba da shaidar cewa yana yawan rubuta kalaman rashin son makaranta a shafinsa na sada zumunta daga ƙarshe sai jaridar la times wacce aka wallafa labarin wani mawaƙi mai waƙar gambara mai suna kalan walka ɗan shekaru 23 da aka kama shi da laifin keta haddin mata an kama shi ne bayan mata da yawa sun kai ƙarar shi akan yadda ya ci zarafinsu a ranar laraba ne 'yan sandan jihar los angeles suka ce mata daban-daban sun ce yana yaudarar su ne ta cewar ya ɗauke su aiki amma da zarar suna tare da shi su kaɗai sai ya nemi yadda zai yi lalata da su. Yanzu haka dai walka na hannun 'yan sanda kuma an saka kuɗin belin shi dala Amurka miliyan ɗaya. Sharhin jaridun Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida daula yanzu kuma sai ka 'yan daga cikin wasu ra'ayi da kuma wasu rauke kira ta waya ko tana ajiye mana bisa na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Kasimu Aliyu sardaunin matasan Asad a jihar Sokoto Najeriya. To ina nuna takaicina da bakin cikin ya dangane da tashin hankalin da ya faru a jihar Kaduna musamman a kasuwar magani to ina roƙon Allah ya ji kan suka rasa rayukansu wanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya sannan ina kara shugabannin bangare biyu na addinin musulunci da na kiristanci na jihar kaduna da su maganta ga matasanmu da su daina tashe-tashen hankulan musamman kai ma 'yan uwansu farmaki na a samu asarar rayuka. Assalamu alaikum. Sai eh, magana ba yi shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Da Allah biya ku mika sako na ga Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasa. Da Allah da Annabi, wannan yaro da yake zargin Abba Kyari da handa ne masa na makudan kuɗaɗe. shi ya fi ka saninsa garba shehu a kira yaron nan a kai gaban abata da ko da a sirranci a bi al'abarin gaskiyar al'abarin abu amma bai kamata a ce ne wani a gindi iya yana gudunmawar wuta ba kai ka riga ka san dan najeriya iya da giwa a kayi ne ga fara idan kusa ya dauka ana kukan cin zanki da rashawa bai kamata a ce a fito daga gidan gwamnati ba mu talakawa kuma na adalci an ware kasafin kuɗi kiwon lafiya mun je asibiti mun sai paracetamol an ce karba da ilimi ga yaran mu na a bishiyoyi suke karatu ba da tattafi ko ne siya an ce bangaren tsaro in mun je police station mun kai kara mu muke zai kudin jiro da kudin takarda mu wata ina za mu sa kan mu talakawa To kafin mu kai ga karshen shirin gaba ya mana da labarai amma wannan karan a takaice. an tuhumi tsohon minister malaysia najib razak da babban jami'insa mai kula da malin kasar da laifin yin sama da fadi da zunzurutun kudi na kasar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida an tuhumi najib da tsohon babban sakataren bitalmal wato irwan sarega abdullah a hukumance a jiya alhamis a wata kotun birnin kwalalumfa bisa aikata laifuka guda shida da cin amana an zargi mutanen biyu ne da karkatar da wasu kudade da aka ware domin gyara filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin kwalalumfa da kuma wasu kudaden aiwatar da wani shiri tsakanin watan disambar shekarar 2016 da watan disambar shekarar 2017 najib dai na fuskantar tuhuma akan wato waɗansu laifuka guda 32 masu alaƙa da almubazzaranci da kuma da kuɗin asusun zuba jari ta ƙasar da kuma laifin cin hanci da rashawa da, halatta kudaden haram ana kuma zarginsa da karkata wasu dala miliyan goma na amurka daga kudaden da ke taimakawa asusun zuba jarin zuwa cikin asusun bankinsa. sa To da a gaishe ka masu raro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗaukiyar wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka. Haka kuma kar amanta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya taya na gabatarwa sai kuma salman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfili hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum